A ranar Alhamis ne dubban ma'aikatan gwamnatin Ghana ƙarƙashin ƙungiyar 'yan kwadago ta Clocksack a takaice suka fara yajin aiki a sassan faɗin ƙasar abinda ya sanya mabukata a ofis-ofis ɗin gundumomin faɗin ƙasar cikin halin damuwa. Kungiyar ma'aikatan gwamnatin na bukatar da a ringa biyan su alawus alawus ɗin yan ba ruwanmu wato alawus da zai ringa kawar da hankulan su ga barin shiga siyasa. Hakan ya fara janyo koma baya sosai ga harkokin samar ma al'umman ƙasar wasu muhimman abubuwan da suke bukata kamar dai takardun shaida na kasuwanci da na haihuwa da dai sauransu. Wani saurayi da ya ikirarin rajistan harkar kasuwancinsa a fadar rajista janar ɗin kasar ya isa ofis ɗin a inda ya tarar da an rufe ta. Ask me why I'm here and I explain to, to him. Na isa domin karban takardar shaidan kasuwanci na to sai mai gadi ya ce ma'aikatan duk sun fara yajin aiki. And he told me that they are on strike. Daya daga cikin mambobin ƙungiyar 'yan kwadagun a gundumar Tefa, Malam Sani Siba ya bayyana cewa gwamnati ta amince da bukatar amma bata cika alkawalin samar musu da wannan allowance din ba. Mun da muke aikin nan ba yadda mu yi politics. Kamata a ce mun samu wani allowance da dai bari mu ma mu enjoy rashin yin politics mu. January na sama mutane manyan mu sun zamana da su suka ce muna kamar a by March sun biya mu wannan neutrality allowance. F March ya kai ba mu ga komi cikin salarin mu ba. She mutane mu suka zo da leta kan cewa a eh, mun je strike. April ya kai muna ga alaman kamar April ga da da da shiga cikin har da kai end da alama kaman ba biyan wani tracking allowance yasa ya kamata mu kuma in ba kan striking kan saboda ba alama kaman gwamnati ya biya. Na tuntubi Malam Sani Uzairu tsohon babban jami'i a gundumar Asukwarin Manfon da ke jihar Ashanti. Kana mai nazari bisa harkokin ma'aikatan gwamnati yau da kullum a inda yake cewa yajin aikin ma'aikatan ka iya sanya gwamnati hatsarin kudaden shiga masu yawan gaske wanda ake samu a gundumomin faɗin ƙasar amma mafi a'ala ita ce da a kara alba ra'ashin ma'aikatan gwamnatin. Salarin workers ya kama duba gyara shi. Domin siyasan siyasan kunna su karba wata ka duba ka compare da even senior civil servants da salarin su bai da kyau a ce wata 4,000 ake biyan mai shi. Shi misali MP na kawo 20,000 a month. Wani aiki yake ba duka digiri da suke rike da shi ba. kama da biya su a duba gyara salarin workers nan. A nasa jawabi kuwa mataimakin ministan ma'aikata a kasar Bright Wuri ya tabbatar da ikirarin kungiyar tare da cewa rashin kuɗi ne sa sakamakon yanayi da duniya ta sinti kanta a ciki amma dai suna ci gaba da tattaunawa da shugabannin kungiyar 'yan kwadagon domin cimma daidaituwa. This global crunch so on, everybody is not in a very comfortable position to be doing some payments. That's why we are talking to them. A baya-bayan nan ne babbar kotun kolin kasar Ghana ta zartar da hukuncin haramta ma ma'aikata karkashin kungiyar 'yan kwadago ta Clocksack shiga siyasa abinda su kuma ya ba su damar bukatar da a ba su alawas muddan an hana su alakanta kansu da wata jam'iyya. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.